Bututun wanda za a shimfiɗa a tsawon kilomita dubu da saba'in wata hanya ce ta fitar da man da jamhuriyar Nijar ke tacewa a Zandar don isar da shi kasuwannin ƙasashen Mali da Burkina Faso, lamarin da zai ba da damar rage cunkoson ababen hawa da ma takaita hatsira a kan hanyoyin zirga-zirga, abinda ta wani ɓangare ke zama matakin kare muhalli ba idan wasu muhimman abubuwan da al'ummar Nijar za ta mora. in ji ministan man fetur Fumakwai Gado. Kun san makwabtanmu na Mali da na Burkina in sun ga zo ɗaukan mai dole sai sun ta Hassandar. Kaga yanzu 'yan ƙari wannan aikin daga bakin Toro da sai a da su, ai musu lodi su koma. Mu hanyoyin sun huta da yawan motoci kuma suko sun huta da zuwa da ga hatsari da ake yi kusan. Bayan wannan eh, wannan kamfanin za ta gina muna eh, minister na petrol turkin petrol inda ma'aikatan gidan mai za su aiki wannan babban gida ne za a yi ya kumshi etaji ha ashirin ɗaya babu bayan wannan kuma a cikin wannan projekin za su gina muna babban likita irin nan yamai da hospital da reference na san sanli haka ne za a yi atawa biliyan daya na dalar amurka ne kasar china za ta kashe domin wannan aiki da ake sa ran kammalawa a tsawon shekaru biyu. Shugaban kamfanin CN Pipeline Company na cewa aikin shimfiɗa bututun zai kunshi wasu cibiyoyin kan hanya akalla goma. yayin da za a yi joni domin isar da tataccen man zuwa tawa lamarin da zai samar da aikin yi ga al'ummomin jihohin zandar maradi tawa doso ya mai da tilaberi domin dakile dukkan wani yunkurin masu satar mai Bangarorin da ke da hannu a wannan aiki sun ɗauki matakan tsaro irin na zamani kamar yadda shugaban kamfanin Sony def mai dillancin man fetur a nishar Ibrahim Nomau ya bayyana. Shi wannan bututu a cikin ƙasa ne za a shi. Bayan wannan kuma kasan akwai yanayi na na za a za a dubi hanyar shi ana iya sa kamera wanda za ta edibin menene menene a a matsala in matsala ta ta faru ina ta faru ina na kamata a tafi za a yi maganin wannan wannan matsala Niger da ya zama to kasa ce wadda da kwanciyar hankali a yau kenan ba mu shakkun wani abu a wajen wajen wannan wannan aiki to da haka nan ne muke fata wannan aiki Allah ya sa a kara shi lafiya dan saboda kasar mu ta yi amfani da shi a shekarar 2011 ne matatar Soras da ke Zandar ta fara tace man da jamhuriyar Niger ke tonowa daga rijiyoyin Agadem na yankin Difa domin bukatun cikin gida To amma lura da wadatar ɗanyen man a ƙarƙashin ƙasar ta ya sa gwamnatin ta ƙudiri niyyar shimfiɗa bututu daga Agadem zuwa ƙasar Kamaru ba idan wani shirin da ke hangen kai ɗanyen man zuwa arewacin Najeriya. kamar yadda jamhuriyar benin ma ta bai wa nijar damar shimfiɗa bututun da zai bi ta kotonu a kan hanyarsa ta isa bakin teku sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar